mune muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yau muna ranar lahadi 30 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 15 ga watan oktoba miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara 2023 insha Allah ta'ala kamar yadda muka gabatar da sanarwa kamar yadda muka gabatar da sanarwa a ɗazu ba da jimawa ba dangane da gagarumin wani karatu wanda muka fara shi a lokaci mai tsawo to yau ma insha Allahu ta'ala ita ce ranar da Allah maɗauki sarki ya ƙaddara cewa za mu dawo duk da mun ɗauki dogon lokaci ba mu ci gaba da wannan karatu ba to haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara abinda Allah ya ƙaddara dama to hakan yake kasancewa ba sai mai wani dogon bayani ba a kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu shiga halka ta 34 a wannan darasi mai suna matsayin kutubi a wurin 'yan tsarika ma'ana a wurin malamai na ɗariƙa wato ba jahilansu ba ko awam a idan ba a manta ba zama na talatin a da ɗaya eh, zama na talatin da biyu da na talatin da uku mun tattauna wata ƙasida mai suna da alƙasidatu ta'iyya ta shehu ibrahim inyas alkaulahi a wadda ya yi ta domin ya fito da matsayinsa cewa shi wane ne wace irin martaba yake da ita da mukaman da ya ɗora wa kansa na allah subhanahu wa ta'ala to ba mu kammala wannan kasida ɗin ba a cikin darasi na 32 da na 33 to yau ne muke tunanin mu kammala ta wadda kasida ɗin ta kai wajen baiti a za ka iya cewa 54 duk da sauran baitocin daga ƙarshe ba na shehu ibrahim ba ne a iya inda waƙin shehu ibrahim ya tsaya ya tsaya a baiti na 43 sauran baitocin wani ne daga cikin almajiransa ya ƙarasa wannan waƙin to a idan ba ku manta ba mun tsaya a baiti na 35 daidai a cikin sharhi da bayanai da ita wannan ƙasida ɗin na alƙasidatu ta'iyya duk da ba rubuta ta suke yi a cikin littattafai ba abinda muka ji malamai suna faɗa lokacin maulidi akan ji shehu ibrahim yana yawan karanta ta haka bayan wucewarsa su ma almajiransa da mabiyansa ba su gushe ba suna karanta ita wannan ƙasida ɗin za mu zo mu yi bayani nan gaba duk da ƙasida ɗin intihalin ta yi shi shehu ibrahim akwai abin da ake kira alintihal wato shine a Asarikatu-Shairiya. shi'iriya wato satan waƙa asali baitocin wani ne ya ɗauko sai ya caccanza wasu abubuwa a wasu abu ya ɗin ma haka suke wa inna ma kai wasu wurare ne za ka ga yana canza wasu kalmomi yana canza wasu kalmomi yana sa nashi shi shehu ibrahim kenan so daga ƙarshe insha allahu ta'ala za mu yi bayani za mu faɗi asalin mai ita wannan ƙasida ta atta'iyya sa'annan dawa-dawa, don ba shehu ibrahim ba kadai ya saci wannan kasida a'a hatta shehu tijjani kamar yadda za mu karanto shi ma ya ɗauki wannan kasida ya jingina wa kansa wanda a wurin al'udaba malaman adabi wannan babban aibu ne illa ne ga adibi wato ya yi haka domin sata ne E, wannan kuma yana nuni akan raunin shi wato adibin adibin ta yadda ba zai iya amfani wato da kwakwalwarsa ba da fahimtarsa ba ya ainihin wato ƙera waƙe shi. sai ya dogara ga baitocin wasu ya ɗora wa kansa to wannan abu ne wanda yake yana da matukar illa kwarai da gaske to insha Allahu ta'ala a za mu shiga cikin ita wannan kasida din kamar yadda muka faɗa cewa ba rubuta ta suke yi a littattafai ba akwai wani da yake karanta ta su muna da sautinsa shi muke dannawa idan ya ja sai mu ɗauki kowane baiti sai mu yi bayani a kansa insha Allahu a ta'ala eh, amma afuwan kamin mu ci gaba zan ɗan gyara wani sauti to yan uwa su yi haƙuri a insha Allahu ta'ala yanzu za mu danna shi mu ji abin da yake faɗa shi mawaƙin daga in ba manta ba za mu tashi yanzu baiti na 36 wato ga abin da yake cewa فآينت قيل ولا أغربا وشاءت أنوار الجلال بنظرتي To, a wannan baiti na talatin da shida Shehu Ibrahim duk da shi mai karanta wa bai karanta daidai ba, ya karanta da ana durratul baida'u kanat sama'ana wannan kuskure ne ba haka baitin yake ba ba ana bane ala ne ala durratul baida'i kanat tima'una kanat tima'una e ala durratul baida'i kanat tima'una wato ijtima'una haɗuwanmu wato mu taron waliyai shehu ibrahim ya ce aladurratul baidai ya kasance a kan wani abu da ake kira addurratul baida wato a can ne mu waliyai muke haduwa wato al'akatab duk wani kutubi to wurin haduwansa tare da 'yan uwansa kutubai shine wannan addurratul baida din to mi sufaye suke nufi da addurratul baida'u abinda suke nufi da shi wato shine alhaƙiƙatul muhammadiyya ko kuma annurul muhammadi kusan suna da aƙida cewa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala yana son ya samar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kanin a halicci komai to sai allah maɗaukin sarki ya ɓantali wani sashe na haskensa shi Allah to wannan hasken sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ruhin a aƙidar sufaye musamman shi shehu ibrahim da shehu tijjani shine aka busa ma annabi adam ya zamo bashar shine aka busa ma nana maryam ta haifi annabi isa shine annabi isa ya busa malaka ta koma tsuntsu shehu ibrahim ya yi wannan bayani a cikin tafsirinsa fi riyadu tafsir a mujalladinsa na shida to wannan ruhi na manzon allah sallallahu sallama a su a ta ainihin sufanci na gulatu sufiya masu aƙidar wahadatul wujud shine farkon halitta wannan ruhi aƙida su babu abin da ya gabace shi shi kuma kun ji asalinsa daga hasken Allah ne daga hasken Allah ne aka samo shi subhanahu wa ta'ala to wannan ruhi na manzo sallallahu alaihi wasallama shine addurratul baida a cikin shi ne aka halicci kudubai daga wannan ruhin daga gare shi ne aka halicci duk wani waliyi da gare shi ne aka halicci duk abin da ake buƙatar a halitta to shi ne anan suke kira da addurratul baida e eh, idan ji sun ce addurratul baida to abin da suke nufi kenan alhaƙiƙatul muhammadiyya ko annurul muhammadi ko kuma eh, wato ruhun nabi sallallahu alaihi wa sallama to dama sufaye suna wannan ibara cewa can ne wurin haɗuwarsu ma'ana abin da suke son su tabbatar a nan shi shehu ibrahim da ire-irensa duk wani kutubi to wurin wato sun yi tarayya a wannan lokaci su ma tun wannan lokacin akwai su kaga kenan shehu ibrahim ya gabaci sammai da kasai wajen samarwa ya gabaci wuta da aljanna ya gabaci duniya da lahira saboda a wannan lokaci babu wata halitta in ba wannan arruhul muhammadi ba ko alhaƙiƙatul muhammadiyya ko addurratul zo? to wannan a babu shakka aƙida ce ta batila batacciyar aƙida ce babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine ruhin manzo alaihi sallama sai dai hadisan da su sufaye suka ƙirƙiro. eh akwai nasu hadisai da za ka dinga gani cikin littattafai in ka koma jawahirul ma'ani za ka yi ta ganin su in ka koma littafin aljami'u a libini ko li a ibni almashari za ka ga wannan maganganun haka in ka shiga tafsirin shehu ibrahim a fi riyadu tafsir za ka yi ta ganin waɗannan maganganun yana ta ainihin wato nana tasu cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa awwalu ma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala shine ruhi wai manzo Allah ya faɗi haka e awwalu ma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala ruhi farkon abin da Allah ya fara halitta wai ruhi na ni suna cewa manzo Allah ya faɗi haka shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ruhinsa shine farkon abin da Allah ya fara halitta wannan hadisai ne na sufaye hadisai ne waɗanda suke ba su da asali ba su da isnadi a cikin littattafan musulunci da haka ba aqida ce ta musulunci ba aqida ce batila to sai ci gaba da cewa wa fi qaba qausaini istima'ul ahibbati hakanan haɗuwar masoya yana a cikin qaba qausaini shi dai ne idan sun ce qaba qausaini to shi suke nufi da ad-durratul bayda da abu ɗaya ne qaba qausaini shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko ruhinsa shi yasa za ku ga akwai malaminsa shi shehu ibrahim abdulkarim jili kun ga wani littafi nan yayi sunansa ƙaba ƙausaini gashi wa multaƙan Musaini. e eh, ƙaba ƙausaini wa multaƙan Musaini. to yayi bayani akan ita wannan addurratul baida'u ko alhaƙiƙatul muhammadiyya ko annurul muhammadi ko al'aƙalu ko kuma almalakul karobi duk wannan abu ɗaya suke nufi ko kuma ƙaba ƙausaini duka suna nufin wancan ruhi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuwai a nan ne mahaɗarsu saboda haka su waliyai su al'aƙaɓabu wurin tattara su wurin haɗuwarsu shine ruhin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga tun kamin a samu sammai da ƙasai da sauran halittu akwai ruhin shehu ibrahim kenan da na shehu tijjani da na abu madiyana da na ahmadul badawi da Ibrahim da suke da su alhallaji waɗannan ne manya-manyan kutubai su ibnu arabi to duk can ne wurin su allah ya tara su eh to wannan zance ne wanda yake babu wani dalili a kansa ƙarya ce kawai su baye suka ƙirƙira suka saka a cikin littattafansu ba wani nassi a alƙur'ani ba wani nassi a sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin ya tabbatar da wannan eh saboda haka bari mu danna shi ya ci gaba da baiti na gaba حقي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقبها من ذات حكمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وشاهد ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأكتبها من تحت أمي وطاعتي To, abinda Shehu Ibrahim ya ci gaba da cewa a baiti na talatin da bakwai, fa'ayantu Israfila, Shehu Ibrahim ya ce, Na ga mala'ika Israfil, wallauha hakanan naga allahul mahfuz warrida hakanan naga abin da ake kira da arrida wayannan abubuwa shehu ibrahim ya ce ya gansu yauwa an yayi masa labule ya ga israfilu yana riƙe da ƙaho sannan ya ga allahul mahfuz da abin da aka rubuta a ciki rida haka nan ya ga ar rida shi ma wani abu ne wanda suka ce wato yana gaban allahul mahafuz kamin a kai ga al'arshi sufaye suna faɗansa to shehu ibrahim ya ce ya ga waɗannan ya yi mu'ayanansa da idonsa sai ya ƙara ya ce wa shahattu anwarar jalali hakanan kuma na ga haske na aljalali na girma ya ce bi nazarati da idanuna ma'ana ya ga hasken Allah subhanahu wa ta'ala an yaye masa hijabi a nan yana tabbatar da abin da ake kira da isra'ul arifina ko mi'rajul arifina dama arifai dama kutubai suna da awar cewa ana mi'raji da su zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har zuwa sammai bakwai suna wannan da'awa to shine yake kokarin ya tabbatar a nan cewa an masa mi'iraji an yayi masa labule ya ga israfil ya ga allahul mahfuz ya ga arrida ya ga hasken allah subhanahu wa ta'ala da kwayar idanunsa e, don ya nuna maka ba da zuciya ya ga wannan abin ba sai ce a bai nazarati a karatukan da muka yi a baya mun kakkaranto nau'i nau'i na mi'irajin su wa'annan kutubai akwai wanda mi'irajinsa iya sama ta ɗaya wani sama ta biyu wani iya sama ta uku wani ta hudu wani ta biyar wani ta shida wani ta bakwai wani iya allahul mahfuz wani iya alkursi wani zuwa al'arshi wani har zuwa sama al'arshi duk abin da ke kan al'arshi to aka yi mai iraji da shi kuma ya ga wannan abun akan yi mai iraji da shi ya ga wannan abun mun taɓa karanta wannan a cikin a wato karatuttukanmu a cikin littafin ma'ujamu marra Allah azza wa jalla wato jerin gwanon sunayen waliyai da al'auliya'u waɗanda suka ga Allah to mahallin shahid anan shehu ibrahim ya tabbatar da cewa ya yi mu'ayana ma'ana ya ga israfil ya ga allahu ya ga arrida ya ga hasken Allah da idonsa dama kun san su suna da aƙida cewa ana ganin Allah shehu ibrahim yana da wannan aƙida shehu tijjani ma na da ita sannan sun tabbatar da mai idan ka koma tafsirin zafi riyadu tafsir a farko farkon suratul isra shehu ibrahim ya yi wannan bayani cewa kamar yadda isra'i ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to haka ya tabbata akan arifai su ma suna da nasu kalan isra'i ma'ana mai iraji to kaga wannan shi ma kishiyantakar manzo sallallahu alaihi wasallama ne abinda malamai suka tabbatar mai iraji kususiya ce ta manzon Allah amma har a nan malaman nan na ɗariƙa sai da suka yi wa manzon Allah kishiya suka ce a suma suma ne musu wannan sai ya ci gaba da cewa shi shehu ibrahim wa shahattu ma fauka samawati kulliha duk da shi ya yi kuskure shi mai jan baitin wa shahattu ma fauka samawati kulliha haka ne shehu ibrahim ya ce na ga abin da ke saman sammai bakwai gaba ɗayansu wai an yi mai iraji da shi shi shehu ibrahim har saman abin da ke saman sammai guda bakwai da shehu ibrahim ya ce din na gani na gansu da idona sai ce wa zala arshu haka nan shehu ibrahim ya ce na ga al'arshin allah wal kursiyu shehu ibrahim ya ce na ga kujeran allah dukkaninsu ya ce fi tsaye ƙabdoti a tafin hannuna suke <laughs> eh ka duba fa girman al'arshin allah da kujeran Allah shehu Ibrahim ya ce wai a tafin hannunsa suke wannan hannun nasa da kuke gani kaga a nan mukamin Allah ne shehu Ibrahim ya ɗauka ya yi wa Allah juyin mulki ya ɗora wa kansa Ta irin wannan ne yanzu in an ci wannan magana ba daidai ba ne da'awan ilahantaka ne jinginawa kai mukami ne sifofi ayyukan Allah ne babu dalili akan wannan wannan shirka ne sai su ce ai an kafirta waliyansu an zagi waliyansu an aibanta waliyansu wayan mutu wayan rai to ka duba haka gani ka dubi girman al'arshi fa wadda ta fi duniya da lahira gaba ɗaya girma al'arshi duk cikin halittun allah ba halittan da ya kai al'arshi amma sai shehu ibrahim ya ce wai a tafin hannunsa al'arshin allah take tafin hannun shehu ibrahim wal billah to yanzu mutum ya zo yana wannan rashin kunya ga janibin Allah subhanahu wa ta'ala wai har ka yadda a jingina ka zuwa gare shi har ka yadda a matsayinka na musulmi a jingina ka da cewa wai kai kana cikin faira anya ko wannan imani naka imani ne na gaske da gaske kana son Allah mutum ya kwace ma Allah mukami eh kaga shi a da'awansa tafin hannun shehu ibrahim ya fi al'arshi girma tunda ya ce a tafin hannunsa take gashi wakaza al'arshu wal kursiyu fi tsayi kabzati in ji shehu ibrahim haka al'arshin allah haka kujeran allah suna cikin tafin hannuna damkan hannuna wal'iyazu billah gaji wannan magana wanda za mu ga cewa da sammai da ƙasai allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yadda yake naɗe su yadda yake jimƙe su bai gaya mana ya ara wani waliyi ba allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama sai ce mi was samawatu matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala eh amma yi yushriku Allah madaukakin sarki a Allah madaukakin sarki yake gaya muna cewa wa ma qadarullah haqqa qadari qadarihi ba su girmama Allah ba matukar yadda ya cancanta a girmama shi ta fuska kaɗe tashi da bauta da tauhidi da sauransu sai Allah maɗaukin sarki ya ce wal ardu jami'an ƙasa gaba ɗaya qabdatuhu damƙar Allah ce amma sai shehu Ibrahim ya ƙaryata wannan aya sai ce a'a nasa ne sani ya ce wasu samawatu matsawiyatun biya minihi sammai gaba ɗayansu abin naɗewa ne a damansa subhanahu wa ta'ala amma yi shirikun haka ya tabbata a kamar yadda al'imamul bukhari ya ruwaito fi sahihihi ta hanyar abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah maɗaukin sarki ya ce ya ƙabidullahu arda yau malkiyama ranar tashin kiyama Allah zai jimƙe ƙasa wa ya sama'a Allah zai naɗe sama zai naɗe sama ka duba fa wa ya sama'a Allah maɗaukin sarki zai naɗe sama da damansa shi ne abinda waccan aya take faɗa sun ya ƙulu eh, sai allah maɗaukin sarki sannan ya ce anal maliku ni ne cikakken sarki aina mulukul ardi ina sarakunan ƙasa a riwayar a lafazin al'imamu al'imamu abin nan abdullahi dan umar a nashi ruwaya kamar yadda ya zo fi sahihi muslim ainal jabbaruna ainal mutakabbiruna anal maliku to wannan abin shine shehu ibrahim ya kwace kaga shi al'arshin ma zai naɗe shi shehu ibrahim abin ya fi ƙarfin sammai ya fi ƙarfin ƙasai a shi al'arshin Allah da kujerun Allah ya ce fi tsaye ƙabdati shehu ibrahim ya ce suna cikin tafin damƙa hannuna ta wannan musulunci ne za ka waye gari kana bin mai wannan magana ai batu ake yi ma yanzu musuluncin sai tabbata imanin sai tabbata Tusa nan daga baya a zo a dinga bincike a tabbatar da cewa shi shin ya cancanta a kira shi masoyin Allah ko masoyin manzon Allah abin da ya kamata kenan to bari mu ci gaba saboda lokaci to akwai wani baiti da ba mu karasa ba eh bari mu musashi shi dai ya karanta بقولي وأرمتي توصل بنبي ما كان شرقا ومغربا أغطيقة وأغضبها من ذات أمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا قدوة قدوة وجود لحقيقتنا أنا سئر لأقصى بقولي وأرمتي توصل بنا في كل حول وشدة أغيثك بالأشياء دارا so ga alamu dai mai rerawan ba ba ɗalibin larabci ba ne yana ɓata larabcin sosai so mun zo karantawa za mu sha daidai sai mu yi bayani shehu ibrahim a baiti na 39 ya ce wa kullu biladillahi mulki haƙiƙatan dukkanin garuruwan allah Kudu duba fa bayan ya ce garuruwan allah shi ma ya yarda da na allah ne sai ce amma mulki ni shehu ibrahim ballaka ta ne haƙiƙatan kuma mulki na haƙiƙa ba ma na majazi ba ba ma majazan ba a hakikatan duk wani gari da kake gani a duniya to shehu ibrahim ya ce mallaka sani mallaka sani wal'iyazu billah yanzu wannan wannan ma baya bukatar raddi ai duk mai hankali ya san wannan ai ƙarya ne ƙarya ne wani ya zo ya da awan cewa garuruwan Allah mallaka sani ba mallakan Allah ba ne to ya naɗa shi me ya bar ma Allah Eh? me ya bar mu Allah wanda Allah ke yi dama wannan shine ma'anar kutubi ai eh mutum ya ɗauko sifofin Allah ya ɗora wa kansa shi yasa muka ce to cikin wannan silsila ɗin za mu yi sharhin wannan ƙasida da yake da yawa mutane ma ba su santa ba amma duk wanda ya fito daga cikin tafiyan ita ɗariƙa ɗin ya san da ana karanta wannan ƙasida ɗin musamman a shekarun baya to amma munin ta yawa shi yasa suka daina karanta ta domin kaga wannan ta yaya za a yi mutum ya fito yana karanta wannan eh wa kullu biladillahi mulki hakikatan haba haba dukkanin garuruwan Allah mallaka ta ne hakikatan kuma mulki na hakika ba na majaz ba ai ba sai an gaya ma wannan magana karya ba ce eh, ko ba kai karatu ba ka wannan magana ba gaskiya ba ce to yau ina shehu ibrahim din yana duniya na'am wa yake mallakar garuruwan a yanzu na ƙasar najeriya da na niger da na ghana eh har zuwa na ƙasashen larabawa da garuruwan ƙasashen turai har yanzu shehu ibrahim shi ke mallakansu eh ya riga ya mutu da shi ke mallaka su to da garuruwan ya da dole ne garuruwan a lalaba yanzu babu su nizam ɗinsu da tsarin su ya lalace amma abubuwa na nan na gudana yadda ya kamata da shehu ibrahim anan nan ƙarya yi ba gaskiya ba ne wanda yake mallakan garuruwa shine Allah tunda ya ce wa kullu biladillahi dukkanin garuruwan Allah to hatta mallakan su mallakan Allah ne e walillahi mulku samawati wal ard mulkin Samai da mulkin kasai to lillahi e eh, mallakan yana koma zuwa ga Allah ba yana koma zuwa ga wani kutubi ba in kuma kun ce a shehu ibrahim ba ƙarya ya ba a nan to sai a gaya mana yanzu waye yake kula da garuruwan waye yake kula da najeriya waye yake kula da niger waye yake kula da duk kasashen larabawa kasashen turai waye yake kula da su ku fito ku ba mu amsa hai allah ya sawaka sai ce wa aka tsabo ha garuruwan allah sai ce min ta hati hukumi wa ta'ati duk wani kudubi to yana ƙarƙashin ɗa'ata da hukunci na ni shehu ibrahim wato shine kutubul aqtab shine sarkin kutubai wato ko cikin kutuban ma to shehu ibrahim shine na koli sauran al'aqatab karkashinsa suke kuma su ne masa biyayya su ne masa da'a yadda ya da'awa to mu da ma kutuban ma ba mu yarda da su ba ƙarya ne kawai ciwa-ciwa ne ba wani ƙudubi a shari'ar musulunci babu wanda bayanai sun gabata a baya akan wannan to sai abu na gaba ya ce a baiti na 41 wasal bi na fi kulle haulin wa shiddatin ogi suka bil ashiya idaharan bi himmati bayan ya gama kawo mukamansa na ƙarya shi shehu ibrahim yawwa duk mukaman allah ne ya yi ƙarya ya awa ya ce shi ne shi ma yana yi to daga ƙarshe sai ya fito da abin da yake bukata ne a mai da shi allah a dinga kiransa a dinga bauta masa sai ce na. ka yi tawassuli bi na da ma'ana ka kira mu a tawassul ana yana nufin a kira shi a kira shi sai ce fi kulle haulin a cikin duk wani tsoro wa shiddatin da tsanani e wannan yana magana da wato muridansa kenan mabiyansa idan sun shiga tashin hankali sun shiga tsanani na wahala sai ce su kira shi mi za ka yi sai ce oge suka eh, saboda wazani ba zai a ce eh, oge suka ba tunda jawab ne na na talab tawassal amma saboda wazani shi yasa oge suka zan agaza maka bil ashiya da wasu abubuwa ma'ana da abubuwan nan da ka roƙa daharan tsawon zamani bai himmati kuma da kwazona kaga ashe can da ya ce tawassal ba irin tawassuli yake nufi na kamun ƙafa ba ko tsanantuwa da wani dama suna wannan su kawo tawassuli amma suna nufin alistigasa da shi su kawo tawassuli amma suna nufin alisti'ana da shi to ke nufi a nan kai muridi in ka shiga musiba ka shiga bala'i tun da can ya faɗa ya ce wa kullu biladillahi mulki hakikatan eh? sannan da al'arshi da kursi duk suna tafin hannun shehu ibrahim to kaga komai ai nasa ne to shine sai ce to tunda garuruwan allah ma mallaka ta ne to duk inda kake idan ka fada cikin wani tsanani ko wani tashin hankali sai ce ka kira ni ugi suka zan kawo ma agaji alistigasa bigairillah agani gashi sai ce kuma daharan da ya nuna maka ba ma irin wannan istigasa ne wanda dan adam zai iya yi ba kenan ko yana raye ko baya raye shi za ka ga a yanzu ma suna cewa shehu ibrahim ka agaza min me yasa saboda a aƙidar su shehu ibrahim wannan abin da ya faɗa haka ne haka ne to duk wanda ya da wa'annan maganganun ya tabbatar sai ya sake dawowa musulunci sai ya maimaita kalmar shahada wannan rosa musulunci rosa addini ne a kwace mukami ne na Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa ana limuridi ana ni shehu ibrahim limuridi ga ɗalibi na muridi akhizun ma ya khafuhu zan kare shi da duk abin da yake jin tsoro zan tsare shi zan kiyaye shi zan kame shi da duk abin da yake jin tsoro na bala'i wannan aikin waye ba aikin Allah ba ne aikin Allah ne wa anisuhu kuma zan ɗebe masa tsoro fi kulli sharrin a cikin duk wani sharri wa fitinati a cikin kuma duk wata fitina in muridi ya shiga to ba Allah ne eh, zai zai tsamar da muridi daga wannan bala'in ko wannan fitinar ba shehu ibrahim ya ce shi ne in ka shiga bala'i shi zai kawo makwanciyar hankali in ka shiga musiba shi zai kawo makwanciyar kwanciyar hankali in ka shiga wani yanayi to shehu ibrahim shi zai zo ya fitar da kai daga wannan yanayin wal iyazu billah eh bari mu danna shi ya ci gaba كل شر وفتنة مريد إذا ما كان شرقا ومغربا أخذ طريقا صار في أي بلدة To, kunji abin da ya faɗa baiti na gaba ya ce muridi muridi na inji shehu ibrahim idza ma kana sharkan, idan har ya kasance wato a mafitar rana wa magriba ko maɓoyar rana sai ya ce shi shine daidai ba yadda ya karanta ba ogithu zan agaza masa an da gaggawa sai ce sarafi ayi baldati a duk garin da ya kasance duk inda muridina yake in ji shehu ibrahim in ya fada wani bala'i in dai ya yi wancan ya aikata wancan umarnin da na ba su umarni na cewa ta tawassal na fi kulle haulin wa shiddati ugi suka bil ashiya haram bi himmati in dai ya aiki da wannan umarnin to shehu ibrahim ya ce ugishu zan agaza masa sari'an da gaggawa sai ce tsara fi ayi ballatin a wata nuskan sara bisin sara fi ayi baldatin ya kasance a kowane irin gari duk inda kake wala wannan shirka ne eh, don muridin da ya da wannan magana eh, totally magana ta gaskiya arne ne ba musulmi ba ne sai ya dawo musulunci eh wannan baya buƙatar wani sharhi ko wani bayani abu ne wanda yake a fili haƙƙin allah ne kawai aka ɗauka aka baiwa wani kana yarda da wannan cewa eh haka ne to ka bar musulunci ka riga ka fita musulunci ba abu ne ma wanda ya kamata mu bata lokaci wajen a raddinsa ba bari mu karasa to daga nan kasidar shehu ibrahim shi na shi waƙe ya ƙare a baiti na 43 yawa to bayan an yi wannan cikin almajirai ne wani ta yi masa daɗi shi ma sai ya rera nashi ma'ana kamar ka ce ya gamsu da duk abin da shehu ibrahim ya faɗa a baya na mukaman da ya kawo shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ya yarda da su to bari ku ji abin da ya faɗa sai suka haɗe ƙasidan ana yaɗa ta gaba ɗaya E, to mu iyakanmu mu yi bayani insha Allah kuma abin da ya samu ke sharhinta saboda akwai akwai ta a cikin littattafai wayanda shi shehu ibrahim ya yi intihalin ta ya zo ya yi mata kwaskwari ma ya ƙara wasu abubuwa ya jingina wa kansa yawwa ci gaba sha'iri يا شيخنا برهام عين أمانتي حقيقة عين السر بل عين رحمتي أحبك حقا شيخي والله إنني أراك مغيصا من جميع البرية لا إله إلا الله لا إله إلا الله أغثنا يا شيخي بجائك إنني بفلك عند الله أبل الكرامة لا إله إلا الله تو sai ɗalibinsa kamar ka tambaye shi ka yadda da wannan abin da shehu ibrahim ya faɗa to sai ya faɗa da bakinsa bari ku ji abin da shi ɗalibin nasa yake faɗa don ya nuna maka duk waɗannan abubuwa na shirka na yi wa allah juyin mulki wai a samu wani ɗalibi shi ma ya zo ya rubuta nasa baitoci a haɗe da na shehu ibrahim ta ƙariran ga abin da don ya tabbatar da abin da shehu ibrahim ya faɗa dai nuna maka wa'annan mutane sun yi nisa sai ce a ya shaikhana a ya shaikhana barham ya kai Shehu Mu barham ainu amanati kai ne hakikanin amana wadda Allah ya ce mu kula da ita eh gaji ya yadda kenan saboda haka tun da ya yadda da cewa shine amanar da Allah ya ce a tsare a kula da ita kaga duk abin da baka tunani zai iya jingina ma wannan shehu nasa sai ce haƙiƙatu ainihin sirri kai shehu ibrahim kai ne haƙiƙanin ainihin sirri haƙiƙanin sirri shine alhaqiqatul muhammadiyya ainu rahmati kuma kai ne haƙiƙanin rahamar Allah sai ce uhibbuka haƙƙan wallahi na rantse da Allah uhibbuka sai da ya rantsuwa ya ce ya shehu ni ina son ka so da gaskiya shaikhe ya kai shaihina sai ce in inni araka ni ina ganin ka mugisan mai kawo agaji kake can da kace in yi tawassuli da kai in na shiga bala'i ko fitina in nemi agajinka na yadda kuma zan nema na yadda zan nema e, ni ina ganin ka a matsayin mai kawo agaji min jami'il baliyati inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ga dukkanin wani bala'i ko wata musiba sai almajiri ya ce shi ya yadda da shehu ibrahim na yayi wannan musiba din kuma yana kawo agaji sai ce tun da haka ne na buɗe hannayena a gisniya ya shekhiya ka agaza mini ya kai shehina hika da alfarmaka inna ni bi fadlika saboda falalaka inda Allah a wurin Allah ahlul karamati kai ne ka cancanta da duk wata karama duk abin da kake bukata Allah ne ma to da ka tambaye su me hujja wa'annan maganganu abin da za su gaya masu ce maka ai karama ce karama a haƙƙin Allah wani ya yi wa Allah juyin mulki sannan ai magana ana magana hujja ana magana dalili wai ka zo ka ce karama karama ba hashe ɗanci ne eh, ba zancen karama ake yi nan ba yawa zancen ake shehunku ya yi wa Allah juyin mulki yauwa ya ɗauku sifofin Allah da ayyukan Allah ya dankara wa kansa kuma ya ɗora mabiyansa kuma mabiyan wasu sun yadda sun yadda to wa yake yi dukkanin musiba in ba Allah ba kaga wannan mukamin waye mukamin Allah ha mukamin Allah ya ɗora wa kansa eh to bari mu danna shi ya karasa a gurguje

ya ci gaba da cewa kazaliya ikhwanun wannan ɗalibin nasa yana gaya wa shehu tunda shehu ya ce a kira shi a nemi agajinsa zai yayi bala'i zai yayi musiba sai ce to shehu ba ni kaɗai ba ne kazaliya ikhwanun ina da wasu 'yan uwa muhibbu muhibbuna fikum masoya ne gare ku suna son ku fahamliya min jami'i na imatin fahabliya min jami'i na'imati ka bani kyautar duk wata ni'ima wahabhum su ma waɗannan 'yan uwan nawa masoyanku su ma ka ba su min jami'i na'imati dukkanin wata ni'ima shehu ka ba su to me aka bar ma Allah eh me aka bar ma Allah kaga shehu ya zama Allah kenan sanar su koma gefe su ce a'a ai masu cewa shehu Allah ne ba ma tare da su ba kwa tare da su ba kwa tare da su to ku zo ku kone abin da aka rubuta a cikin littattafan me yasa shi shehu ya yi wannan kasidat me dalili gashi har an samu wani ya zo yana rerawa an ɗauki rikodin kai Allah ya shiryar da ku sai ce wa taqdiya hajati shehu ibrahim ka biya min bukatoci na ba fa Allah ba tun da shehu ya nuna komai nasa ne mulkin komai nasa ne ba na Allah ba da shi yasa yanzu komai komai shehu yake roƙo shehu ya bashi wa hajati kulli man zakartuhumu sannan ka biya bukatocin wa'yancan da na ambata wa'yanda na ce masoyanku ne muhibbukumu muhibbu na fi fikumu masoyanku ne ya shekhi ya barhama uddati ya shehi na barhama uddati tanadi na tattali na garkuwana sanan mai wannan magana wai jiran yake yi wai sai ka ce mai shi arni ne har jira yake yi wannan hanya ta shehu ne shehu ibrahim shehu tijjani mun sha faɗa ba ta da alaƙa da addinin musulunci musulunci daban wanda manzon allah ya zo da shi littattafai sun yi bayaninsa ga alƙur'ani ga littattafai na hadisai hanya da su wa'annan shehunan su shehu ibrahim da shehu tijjani suka zo da ita daban ba ta da alaka da musulunci yanzu batu ma ake ku zo ku tabbatar da ingancin musuluncin barhamu wannan maganganun ya faɗa ko bai faɗa ba idan ya faɗa to me ingancin musuluncinsa ba wai magana cewa aka shi masoyin Allah bane shi masoyin ba a ma kai wannan step ba ba a kai wannan matsayi ba a a tabbatar da islamuhu ku musuluntar da shi tukuna da dalili tabbatacce to sa'annan yanzu a zo a yi magana cewa yanzu shi masoyin Allah ne ko masoyin manzon Allah ne to ta yaya za mu da cewa shi masoyin Allah ne ko manzon Allah ne hmm? ya bi Allah sau da kafa to me yasa ya kwace sabobin Allah komai na Allah ya ce na shi ne ku dawo ga hanyar gaskiya eh wannan ba musulunci ba ne ba addini ba ne ba addini ba kafirci eh muna tausaya ma'awa da su musulmai ne jahilci ya yi musu yawa an ruɗe su wayannan abubuwa ba a fito musu da su a yi musu bayani yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muke fitowa muna bayani muna karantawa don al'umma su gane da al'umma su gane to me yasa shi wannan ɗalibi ya faɗi waɗannan maganganu saboda abin da shehunsa ya faɗa a baya wa kullu biladillahi mulki hakikata sannan kazal arshi wal kursiyu fi tsayi qabdati in ji shehu ibrahim da al'arshin allah da kursiyin allah shehu ibrahim ya ce dukkansu suna tafin hannunsa sannan garuruwan Allah kakaf sai ce mulki mallaka na ni shehu ibrahim hakikatan kuma mulki na hakika ba na majazi ba duk abin da ke gudana a duniya to shehu ibrahim ne ke gudanar da shi dama shi shine kutubaniyar ne. to mu danna shi ya ci gaba eh sha'iri

ya ce sa'idun muhibbukum duk mai son kuɗin aljanna ne la haula wala quwwata illa billah shehu ibrahim ya faɗa haka ko bai faɗa ba duk mai son ku kan shehu ibrahim ɗan aljanna ne ba shehu ne ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani id annani khalifatu tijani mauhibatan min ahmad al adnani ba shehu ibrahim ya faɗa haka ba ba shi ya faɗa ba wanda ya so shi ko ya gan shi fi jannatil khuldi yana cikin aljanna ta dawwama inji shehu ibrahim to ga ɗalibinsa yana faɗa sai ce sa'idun muhibbukum duk wanda ke son ku to sa'idun kai tsaye dan aljanna ne an ba shi certificate wannan alƙawlu alallahi ne bila ilmin wallahi ƙarya ne shi karan kansa shehu ibrahim ƙarya yi da cewa wai in ka so shi ko ka gansa wai kai dan aljanna ne ƙarya shehu ibrahim ne baya da dalili daga allah ko manzon allah baya da to haka shi ma ɗalibinsa da ya yi da wannan magana ya zo ya faɗa shi ma ƙarya ya yi sai ce kuma shi ya ƙara ma sa'idun jalisukum jalisukum duk wanda ya zauna da ku kai shehu ibrahim sa'idun ɗan aljanna ne dan aljanna ne wai kawai da ka zauna da shehu ibrahim ba magana ka yi addini ake ko baka yi addini ba a'a sharaɗin shiga aljanna shine son shehu ibrahim ko ganinsa ko zama da shi sai ce ta shaƙiyun akasin wancan fa wato shaƙi ɗan wuta allazi ada kuma wanda ya adawa da ku kamar mu yanzu da muke adawa da shehu ibrahim a dalilin wa'annan maganganun nasa na shirka da kafirci to mu 'yan wuta ne eh, wai mu 'yan wuta ne da ni da ire-ire na mu da muka ce ba mu yadda da abin da shehu ibrahim ya faɗa ba saboda mai adawa saboda mu mun kirai ne wai sai ce fi ayi baldati wannan wanda yake adawa da shehu ibrahim kowane gari yake to dan wuta ne dan wuta ne eh? sai ce wa zalika mal'unun duk mai kin shehu ibrahim an tsine masa albarka la haula wala quwwata illa billah subhanallah ina ka samu wannan magana ya muridi ya kai muridi ina ka samu wannan magana min aina laka haza ta ina ka samu wannan ka ce wai wanda ya ƙi shehu ibrahim wai an tsine masa albarka to shehu ibrahim shine addini shehu ibrahim shine manzon allah wa ya ambaci shehu ibrahim cikin addini alkur'ani ya san da shehu ibrahim akwai sunansa a ciki manzon allah ya ambaci shehu ibrahim akwai sunansa a cikin littattafan hadisi babu cikin addinin musulunci babu shehu ibrahim a ciki ko da shehu ibrahim ko ba da shehu ibrahim ba musulunci ya cika ba mu da bukata da shi ba mu da bukata da shi shi ni ina bautan Allah ya fahimta ta kuma ba wani abu da na fahimta da shi cikin bautan nan a cikin littattafan shehu ibrahim babu ba ni da bukata da shehu ibrahim ko da shehu ibrahim ya zo an duk abin da ake bukata an yi an cika wahayi an rubuta littattafai komai an gama ɗariƙa ya zo da ita da faira to ba da bukata da su ya riƙe kayansa idan wani ya ce to me yasa muke magana a dole mu yi magana saboda muna da ruwa da addini an ɓata mana addini mabiyansa sun yadda suna aiki da abin kuma suna yadawa kuma suna karantarwa to dole mu fito mu yi bayani eh dole mu karantar da al'umma sai ce walau kana alima wai wannan mai ada da shehu ibrahim kora malami ne <laughs> walau annahu qutubun kai ko da qutubi ne in dai ba ka son shehu ibrahim kana adawa da shi labu tarfati wai nan take cikin sakan za a zare maka imani ko karatu ah, to ya an kai ba a zare namu ba eh? mu namu da ke fitowa ga dangaren muna tunkaran maganganun shehu ibrahim muna raddin su an ce in kana inkari ka ne masa inkari wai za a zare maka imani da karatu to me yasa ba za a zare muna namu ba kaga ta tabbata ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ah, to haka kawai mun kaki shehu ibrahim ko muna da dalili ai min au saƙi oral iman alhubbul Filla wal filla fillah shine mafi ƙololuwan mafi ƙarfin yagiyar imani soyayya don Allah ka so mutum don ya bi Allah ya bi abin da Allah ke so ka ƙi shi kuma saboda ya ƙi Allah ya yi wa Allah shirka shi sa kawai muke ƙin shehu Ibrahim saboda ya ɓata addini ya ɓata addini to amma tun da kun ce ana zare muna ana zare mu makiyinsa ilimi karatu da imani to ai mu sai a zare muna namu mana inda gaske ne a wannan ƙarya kuke yi tatsuniya ce kawai kanzon ku rege ne a ah, ai mu wannan abin ma bauta ne a wurinmu

خلقتني والله سيدي وأنت قسيم الله بكل رحمتي وأنت قسيم الله بكل خدمتي عليك صلاة ما بدوت لباطني على منبع الأسرار قصدي وغايتي محمد المختار أصل وجودنا وآل وأساد وقدم الولاية وسل الله العرش في كل لحظة على المصطفى المختار سر النبوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله to anan shi to wannan ne wasu alhani. am dalibin ya ci gaba da cewa rufeta maqamal khatimi wallahi sayyidi ya ce ina rantsuwa da allah ya kai shugabana shehu ibrahim an ɗaga ka akan makamul khatmi shine khatmul auliya wai an ɗora shi an ɗaga darajarsa an kai shi ga wannan mukami cewa shi shehu ibrahim shine khatimul auliya ah, to can kuma ya ce mana shehu tijjani shine khatimul auliya har ya rubuta littafi akan haka tambihul azkiya to wanne za a ɗauka kai kuma ka zo ka ce a shehu ibrahim an ɗora shi akan wannan mukami da shehu tijjani ya yi da awancewa nashi ne to kaga da kai ɗalibin shehu ibrahim da shi shehu ibrahim da ya faɗi wannan maganganu duka ƙarya ne eh maganganu ne ma an zalallahu bi hamin sultan babu hujja a kansu shi shehu ibrahim da ya da'awan cewa shehu tijjani shine khatimul auliya ba gaskiya ba ne ba ya da hujja akan haka har ya gama magana sa a cikin littafin bai kawo aya bai kawo hadisi tabbatacce ba sai cewa an ta lahi kai ne rabon Allah fi kulli rahmati a cikin kowace irin rahama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wata rahama ta Allah to kai shehu ibrahim kai ne mai rabata wannan musulunci ne me wannan aƙida musulmi ne wanda a ransa yana jin cewa wai shehunsa duk wata rahama da Allah ke rabawa shine kasimi shine mai rabata. shine Allah ya wakilta ya raba ku dawo ga musulunci shine zancen gaskiya to ƙarshe dai ya ci gaba da salati alaika salatun ma libatinin Eh, wato salati ya tabbata gare ka matukar ka bayyana daga buya alaman ba'il amri duk da shi mai rira ya ce badautu kuskure ne badauta ne alaman ba'il asrari kasudi wa gayati eh, ka abin da ya shafi bubugo asararu kasudi na niyata nufina wa gayati da kuma makwarata eh, abin nema na muhammadul muhtaru shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abin zaɓi asul wujudi na shine tushen mu. yawa yana ishara zuwa ga waccan addurratul baidau alhaqiqatul muhammadiyya cewa asalin komai annabi muhammad wa alun wa ashabu ya ci gaba da salati ga alu da ashabu wa khatmul wilaya da cikin waliyantaka <laughs> wa salli ilahul arshi ubangiji al'arshi kai salati fi kulli lahazati ga dukkanin lahaza alal mustafa akan annabi abin zaɓi al-muhtari zaɓaɓɓe abin zaɓi sirrin nubuwati wanda yake shine sirrin nubuwa wannan shine a baiti na hamsin da hudu shine karshen wannan ainihin wato ita kasida ta atta'iya wadda suke jingina wa shehu ibrahim kuma a cikinta an sarraha ƙarara cewa shi shehu ibrahim shine ke faɗa kamar yadda mun yi bayani a baya to a yan uwa shi wannan mawaƙin bari mu ɗan dawo da shi baya kaɗan ya ɗan karanta sai mu shiga cikin littattafai mu nuna muku asalin inda shehu ibrahim wato ya sato wannan ƙasida sai ya jingina wa kansa da shehinsa shehu tijjani محمد رسول الله أحبك حقا شيخ والله إنني أراك مغيثا في جميع البليد رسول الله أنا الماد تلميذي بأمر زهور أمي وفاءتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقتنا أنا سحر لأقصى بقولي وأرمتي توسل بنا في كل حول وشدة أغيثك بالأشياء دارا بهمتي يخافه وآنسه في كل شر وفتنة مريد إذا ما كان شرقا ومغربا أخذ سريعا صار في أي بلدة To, alhamdulillah, ‘yan uwa wannan kasida da muka karanta ta shi Shehu Ibrahim, a uh, Shehu Tijjani shi ma ya yi intihalinta ya jingina ma kansa eh shi ma ya faɗa <laughs> e wato shi ma ya sato waƙar shi ma ya ɗora wa kansa da kuma littafin addurratul kharida shafi na 62 e eh, ga wannan littafin a hannuna addurratul kharida a jizi na farko a malan annazifi yana cewa wa min shatahatihi aidan radiyallahu anhu wa ardahu wa ja'ala a'la illiyina ma'awahu a qauluhu fi ta'iyatihi ka duba fa sai ce wai zancen shehu tijjani a cikin kasidata kasidar shi ta ta'iya wato wadda rawiyi nata yana karewa da wato ta'un abinda an rawiyi a wurin a istilahi na wato ulama'u ilmil arut da kuma Alkafiya shine harafin ƙarshe na kowane baiti to za ka ji ti ne to shake kira da ta iya to sai kawo ya ce bai على na البيضاء na wafi ƙaba قاب na اجتماع الأحبة kun ji mun karanta wannan baiti a ɗazu to gashi shi ba shehu tijani ya faɗi wannan sai cewa ayantu israfila wallauha warrida wa shahattu anwar aljalali bi nazarati shi ma wannan baitin mun karanta shi a ɗazu kun ga yadda shi shehu ibrahim ya sato baitin ya yi abin da ake kira da asariƙatu sha'iriya alintihal eh? to gashi shi ma shehinsa ya yi shehu tijjani yawwa wa shahattu ma ta kulle kulliha kaza al'arshu wal kursiyyu fi tayyi qabdati shi ma wannan baitin mun karanta shi a dazu to amma wai sai shi Muhammadu Nazifi yake cewa a'a ai wannan ta iya ta shehu tijjani ce kuma ba gaskiya bane za mu faɗi wanda adda ita to haka ya ci gaba da cewa wa kullu biladillahi mulki haƙiƙatan wa qatabuha min tahti hukumi wa ta'ati shi ma wannan baitin mun karanta shi kun ga shi ma shi ma shehu shehu Ibrahim yadda ya saci baitin daga mai shi ko daga shehu Tijjani shi ma shehu Ibrahim ya saci baitin daga wani daga mai shi sai ce ana kutubu aqtabil wujudi haƙiƙatan ala sa'iril aqtabi kauli wa hurmati tawassal bina fi kulle haulin wa shiddati ugi suka fil ashiya'i daharan bi himmati kwabo da kwabo baitocin ne kawai ya ɗauka shi shehu ibrahim ana ne muridi hafizun ma ya khafuhu can shehu ibrahim sai ce ahizu shi kuma na shehu tijjani sai ce hafizu ka gani ko to haka da ya ci gaba da cewa har zuwa baiti na ƙarshe muridi idza ma kana wa magariban, muridi idza kana wa wa sai ce ugishu idza ma sara fi ayi baldati duk mun karanta wa'annan baitocin bari mu danna shi ku dan ji shi eh za ku ji insha Allah في الأرض والسماء وأهل السماء والأرض تعلم سطوتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله yana yana bata irabi amma dai ba komai eh, ba komai bari mu ci gaba mun riga mun yi sharhin su وأعلم موج البحر كم هو موجتي ولولا رسول الله بالآل سابقا لأغلقت أبواب الجحيم بعظمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا درة البيداء كانت سماؤنا وثيقا بقوسين كنزيكو كنجكو كنجكو وجاءت أنوار الجلال بنظرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاءت ما فوق السماوات كلها والكرسي في قبضتي وكل بلاد ملكي حقيقة وأغضبها من ذات حكمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاءت ما فوق السماوات كلها هذا العرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأغضبها من ذات أمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا قدوة قدوة وجودي حقيقة أنا أطير الأقصى بقولي وأرمتي توصل بنا في كل حول وشدة أغيثك بالأشياء دارا بهمتي لا إله لا إله إلا الله لا في كل a شن duk abin da ya rera kun ji gashi nan an jingina wa shehu tijjani a cikin addurratul kharida kamar yadda muka kawo shafi na 62 a cikin aljizul awal. to kaga shi ma wai an ce ta iya tashi ce nan kuma an ce ta iya ta shehu ibrahim ce to me gaskiyar lamari gaskiyar lamarin su kasu su yi tifka da walwala a cikin dai addurratul kharida shi muhammadu nazifi sai ya sake kawo wa cewa waɗannan baitin na kutubi ne wanda ake kira da ibrahimu da suƙi ibrahimu da suƙi shine asalin mai wannan ƙasida ta atta'iyya idan ka dawo a shafi na hamsin da biyu za ka ga ya kawo wasu baitoci a ciki inda yake cewa ana kuntu ma'anuhin lamma shahidal wara eh ka gani ko buhuran wa tufanan ala kudurati ana kuntu fi ru'uyar zabihi fida'ahu duk mun karanto shi a baya yawwa wa ma shufiyat balwahu ay eh, wa ma wa ma ay eh, wa ma anzala wa ma anzala al-kabsha ko wa ma unzila ana kuntu ma ayyuba zaman al wa ma shufiyat balwahu illa bi da'awati to shine asalin mai iya din shi shehu muhammadu nazifi da ya kawo wasu daga cikin Abu ya tuna ita ta iya din haka ya faɗa da kansa sai ce mislu da suki radiyallahu ta'ala radiyallahu anhu sai kawo waɗannan baitocin wanda duk suna nan cikin ta iya din shi muhammadu nazifi a can ta shehu ibrahim ya kawo wani sashe ne amma asalin ta iya din tashi ce fishe sa in ka koma a cikin wannan littafin alfuyudatun rabbaniya shi ma za ka ga baitocin a ciki to za ka gani bari mu ɗan ba da misali idan ka koma shafi na 46 ka gani an kawo waɗannan baitocin yana cewa aladdurratil bai do'ika na jima'una wa fi ƙaba ƙausai na jima'ul ahibbati وعاينت إسرافيل واللوح والرضا وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا الأرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وقطابها من تحت حكمي وطاعتي حرفا بحرف حرفا بحرف to su a nan littafi ne na kadiriya su kuma suna jingina ma abdulkadir zelani amma wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata wannan ta iya wanda ya yi ta ya kera ta shine ibrahimu da suki ba ibrahim inyas ba ba shehu tijjani ba tukun gababin babin amana kamata in za su kawo ta su ce ga wanda ya yi ta amma wani ya yi kasida eh? sai in je in ɗauko wannan ƙasida kuma in ƙi faɗan cewa ta wancan ce kuma in ishara zuwa ga cewa ta wace to wannan shi ake kira da alintihal shehu ibrahim dama ya saba akwai abu ya da yawa a cikin littafin sa'ad dawawinu sit yana da irin wannan kwabar na asarikatul adabiya ko asarikatul shi'iriya ko alintihal kamar baitin da yake cewa eh, muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal kuti bainal hajari zai kawo wannan baiti ya jingina wa kansa shi shehu ibrahim amma ba nasa bane eh baiti ne na abul hasan shazali mai dariƙa shazaliya to suna nan da yawa in ka shigo diwanin sa ga abiyati nan nasu almutanabbi da yake jingina wa kansa da yawa suna nan suna nan wanda wata rana in ana so ma a yi muhadara akan wannan ko karatu akan wannan ma za a iya yi beti kaza da shehu ibrahim ya kwaso ba nasa ba ne tihali ya yi ya sato becin ne daga wani <laughs> eh so ya sabu lokaci ana iya karatu kan wannan so mahallin shahid mun kammala sharhin ita wannan kasina na atta'iyya kuma ta tabbata ba ta shehu ibrahim ba ce sato ta yi kamar yadda shi ma shehinsa shehu tijjani sato ta yi asali ta waye ibrahimu da suki gashi shi muhammadu nazifi ya kawo wani sashi eh, wani ba'ali na kasida din sannan alfiyudatun rabbaniya shi wa gashi an kawo an kawo har ana jin gina ma abdulkadir jelani amma ba nasa bane bincike ya tabbatar da cewa Ibrahimu da suki ne to haka in ka ƙara ba gaba ya yi ta bayani a kai irin su wa nazuru ma fil lauhi min kulli ayatin wa ma kadura aitu min shuhudin bi mukulati to a gani ko suna nan da yawa asali dai kasidar tashi ce har nan inda yake cewa a walaula rasulullahi bil ahdi sabiqan la aglaqtu bunyanal jahimi can shehu ibrahim sai ce abuwa ba bunyanal jahimi bi azmati ka gani ko to haka muridi lakal bushra takunu alal wafa Iza kun tafi hammin ka gani eh ugi suka bi himmati ko ugiska bi himmati to haka zuwa inda yake cewa ana limuridi hafizun ma ya khafuhu a can shehu ibrahim ya ce akhizu wa unjihi a can sai ya ce wa ahrisu shehu tijjani shi kuma a me ya faɗa a ciki shehu ibrahim shehu shehu tijjani shi kuma a nasa me ya faɗa sai ce wa ahrisu to ka gani shi kuma shehu ibrahim sai ce wa anisuhu wa anisuhu shehu ibrahim kenan shi kuma shehu tijjani sai ce wa aharisuhu amma asali shi mai kasidat abinda ya ce wa unjihi min sharril umuri wa balwati to haka suka yi suka sato kasida sai suka jingina wa kansu kuma kasida cike da shirka da guluwi Eh? da da'awar ilahantaka to haka to ina ganin ko wannan da ya kafi sha Allahu ta'ala za mu iya buɗe layi na kira har zuwa wani lokaci da za mu ci gaba eh, abinda muka faɗa ya zama daidai allah ya amsa muna kuskure kuma allah shi yafe za mu dan buɗe layi kaɗan ko allah ya sa akwai wani wanda zai kunno kai ko cikin mutanen ko kuma wani mai ƙarin bayani insha allah nan za mu takaita insha allah allah ya ganar da mu yan uwa su yi haƙuri ah, na farko ba mu yi sanarwa ba yadda ya kamata ballantana mutane su sani na biyu ga shi an daɗe ba a yi karatun ba to ba lalle ba ne a samu jama'a na san dai daga baya yan uwa za su bibiya amma mahallin shahidin in aka san an dawo karatun za a dora wanda shi ma raddi ga abubakar baɗatai akan ƙazamin littafin da ya rubuta shi ma zai zo insha Allah ta'ala za mu yi sanarwa da ma wasu raddodi da ya kamata a ce mu Allah ta'ala ya taimaka to layin waya dai a buɗe yake in kuma babu ma masu kira to alhamdulillah sai mu rufe darasi チーム9も。とがんでいけない。 dai ba da lokaci iya lokaci babu kira nan za mu ce alhamdulillah ala kulli hal nan za mu dasa aya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله illa anta.